Shugaban ƙasa Faransa Emmanuel Macron ya jaye ƙudurin shi na kawo rundunar tsaron shi ta yaƙi a jamhuriyar Nijar. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu barkan mu da yau. barkan mu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa shugaban ƙasa Macron ya jaye ƙudurin shi na cewa zai kawo hari a jamhuriyar Nijar. A yayin da dai jiya da maraice aka ga filin haƙon jirgi na jamhuriyar Nijar ya cika maƙin da al'umma mazauna ƙasashen waje na jamhuriyar Nijar inda suke ta tattara kayan nasu zuwa komawarsu inda suka fito. Kamar yadda dai lissafi ya bada a cikin wayannan mutane waɗanda ake gani a cikin filin jirgi na jamhuriyar Nijar inda mafi yawansu an ce su 'yan ƙasar Italiya ne da Faransa da kuma Alman. da jamusu waɗanda ke zamne a cikin jamhuriyar nijar mayyansu kuma an ce 'yan ƙasashen faransa ne bayan ganin al'umma ƙasar faransa a filin jirgi na babban birnin ƙasar nijar suna suna tattara su zuwa komawarsu inda sun fito inda an samu kuma ganin wasu manya-manyan motoci shaƙe da kayayyaki na mutanen Faransa wanda shi Macron ya turo motoci domin su ɗauki kayan nasu su koma inda sun fahito A yayin da dai wannan labari ya zo mana cewa sai dai har yanzu mutane ba su tantance ba inda waɗannan motoci za su je a cikin waɗannan ƙasashe na daban-daban. Ƙasar Najeriya za su je ko Chadi ko kuma Cote d'Ivoire za su je.